ƙara addu'a ga Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar mana da alheri ba wannan shekara kabir matasan jihar kano sabon shafi ne na inganta rayuwarku in allah ya yarda ba ma mantawa shekaru da suka wuce wacce gwamnati tamu muka zo muka gina wannan katafariyar tawa abin da ya sa muka gina wannan saboda annashuwar matasa ana biki ana jin daɗi ana samun walwala ta yau da kullum alhamdulillah yau ga shi mun dawo tun da muka tafi suka rufe musu kuɗi ba a yau cikin yan awoyi ka tsamanta da wannan kuma a nan za a dinga yin bukukkuna waɗanda matasa za su zo su dinga samun walwala. Dama aiki kamar kuka sani ko filin idi wanda muke kwato muku za mu dawo dama mu muke wannan guri filayen kalla nan guda goma sha uku ne a wannan guri haka filayen wasanni kala kala mun yi su ne domin ku Allah ya yarda za mu zo mu ƙara inganta haka ilimin da muka ɗauka za mu musamman gare ku da tallafi mun yi muku shiri na musamman yin kalala. Kuma ta nuna sabuwar shekara ta dubu biyu da ashirin da kira gare ku da ci da addu'o'i abubuwa na addu'a wayanda yi muku na ƙara gode kuma muna yi muku kuma tare da